babu abin da ta tsana irin ganin ci gaban su musamman ma sanin yadda sarki ya fifita Aimana akan yaranta hakan yasa take bakin cikin ganin Aimana za ta aure dan sarki kwafa tana barin sashin cikin sauri ta nufi bangaren mama Yarima yana zaune da fadawan shi fira yake da su sosai har yana dariya babban cikin su ne ya fara magana mu fa kwana biyu kenan ba mu ga uwar ɗakin mu ba Yarima ya girgiza kai a tunaninka zaka ganta yau ne ai tun ranar da ta ji labari ban kuma ganin ta ba za su kara magana yarima ya ɗauke fuska yana tashi don barin wajen ya ɗan ja rai irin na yaran sarakai suna ganin hakan suka kame kansu gudun kar su yi laifi cikin gida ya nufa yau zai je gun kaka ne yana tafiya ya ci karo da bilkisu ina za ki je zan je neman gimbiya na shiga ɗakin ta bata na yarima ya ɗan taɓa baki a zuciyarsa ya ce shi kenan. sai ta kunta ta kanta zan je wajen kaka ki same ni mu yi fira ya faɗa a fili to ta bashi amsa tsaye samu kaka tana sababi don dama ya ji muryar ta tun kafin ya kara so. murmushi yayi shi kanshi ya fahimci faɗan kaka ja'irar yarinya sai kin shanye madarar nan ko yanzu in bata ranki ai mana ce zaune kan kujera da kofi a hannunta sai dai har lokacin ba ta dago kofin ba balle ta sha yarima ya yi gyaran murya kaka ta dago tana tafiya dudduke sane da gida kaka sai da gaban aimana ya faɗi jin muryar shi ta sa hannu tana gyara wuyar rigarta tare da yane mayafi kau da kai yayi ganin rigar babu nauyi zaka iya ganin shatin jikinta kaka ta ce zo zauna dan ko baka zo ba da zan aika kiranka me nayi kaka za ta yi magana bilkisu ta shigo tana kallon aimana kaka ta miƙe fita zan yi in sha iska amma yarinyar nan take cin abinci kaka je ki sha iska bari za mu ta abincin ni da yaya yarima cewar bilkisu kaka ta fice tana bambami bilkisu ta zauna a gefen yarima da ke bin kofar da kaka ta bi da kallo yayi ajiyar zuciya ai mana ta ajiye kofin hannunta akan tebur din gefenta Yarima ya tashi ya nufi wajen da take kofin ya ɗauka tare da zama a gefenta wani irin faduwar gaba ai mana ta ji sai dai kanta yana kasa bata dago ba sassanyar kamshin turaren Yarima ya fara shigarta ta ja jikinta kaɗan, Yarima ya kalle ta ki sha madaran nan karin yunwa ta kama min mata da sauri ta dago ta kalle shi kenan shi da gaskiya amince da aurenta rufe ido ta yi tana fara tunanin kalaman shi jira gira yarima ya ɗaga mata yana sakin murmushi Ka baki ɗaya ai mana ta rasa abin yi hannu ta saka ta karɓi kofin yarima ya ce huwa ko kefa baki ta kai kofin ta fara sha bisa mamakin su bata ɓata lokaci ba ta shanye madarar yarima ya kalle ta a karama ya kalle ta a kara miki kai ya kada alamar kai ta kada alamar a'a yarima ya ce bana ganewa ki min magana ya ishe ni kallon bilkisu yayi tana rufe bakinta da hannu yarima kallon bilkisu yayi tana rufe bakinta da hannu dariya take sanyi amma babu dama mika mata ruwa hannu ya sa ya buɗe ruwan da ta bashi ya mika mata a karo na biyu babu gardama ta sha kaɗan ta ajiye yayi mai mike bilkisu tashi muje tun da ta sha yana maganar yana nufar fa. ina zaka je ina zaka je ba mu magana ba yarima abin nan fa da wahala ta ya za a ce na yi auren da bana jin soyayya a cikinsa ba zan iya ba ina so ka janye maganar nan yarima a hankali yake dawowa gunta ba zan janye magana ba tunda ba ni ne na kafa ta ba ai mana dama da shirin hakan ka zo gidanmu duk abubuwan da aka yi a baya bai muku ba sai kun zo da salon yaudara wai me yasa za ku manta da asalin gabar tsakaninmu in banda mai martaba da sanyin hali irin nashi ta yaya zai ja ka a jikin ta yaya zai saki jiki a kanku kallanta kawai yake ya harɗe hannayen shi a kirji yana karantar yanayinta kalamanta ba su ne a zuciyarta ba bakinta ne kawai yake faɗa a zahiri ya san Aimana ba za ta iya kalamai irin haka akan shi ba sanin cewa rashin daraja a iyakar talakawanta ne amma tana daraja masu mulki na riga na ce ba zan aure ka ba amma kowa ya juya min baya a gidan nan akan ka an wayi gari ne kin biya Aimana babana yana fushi da ni kujera yari ya nuna mata ki zauna Bilkisu tana gefen su tana jin su sai dai bata yi magana ba Aimana ta zauna yari mai koma nesa da ita ki ba sarki hakuri ya janye magana ya riga ya ce sai dai idan kai ne ka faɗa da kanka me yasa za a bani rashin yanci a gidan nan me mafita ta ya za mu yi mai martaba ya janye maganar auren mu a hankali ai mana ta dawo kusa da shi hanya ɗaya ce yarima faɗa min hanyar san ba zan lamunci ganin yar sarki mai ji da gayo mulki ka kaseta ta koma kamar yadda kike ba a yanzu dole za mu yi koma mai danganin gimbiya ta dawo matsayinta a zuciyar mai martaba wani sanyi ai mana ta ji ka je da kanka ka faɗa ma sarki baka sona kana so ya bar zancen aure na da kai hakan ne kawai hanyar da zai sa sarki ya janye maganar ai mana ta ci gaba da magana idan kuma har ba za ka janye maganar auren nan ba so akwai sharaɗi na biyu sharaɗin kuwa shine idan har kana so na aure ka sai ka yarda da kai ne za ka maido da martabar gidanmu mulkinmu da kuma mukamin masarautarmu me hakan yake nufi ya ba ta amsa yana nazarinta takobin gidanmu da take hannunku dole ya dawo hannunmu kuma kai ne za ka maido wannan mukamin da kanka in har kana so na aure ka Me yake waye yana jin wata izza tana fusgar shi jin yau ana bashi umarni kamar aiki haka yake jin yanayin maganarta hakan ya tarfa hakan ya tafarfasa zuciyar Yarima yanzu ne ya tabbatar tana wasa da sarautar shi tana tunanin shi baya son daukakar tashi masarautar gyaran murya kawai yayi sakin fuskar ta yayi a farko ya kau a zuciyar shi bai san me Aimana take jin tana takama da shi ba idan mulki ne ya sani tasu masarautar aka fi mulki da nuna izza amma a masarautar su Aimana ya gama fahimtar ita ce kawai ta ɗauki kwatankwacin izza da ya kamata duk ɗan masarauta ya yi bai ga laifinta ba hakan ya sa ya ɗaga labban shi da kyan ya furta ke ina so ki sani ni ban kasance wanda nake bin umarnin wanin da bai kai na bi umarninsa ba kamar yadda na amince wa sarki ba zan taɓa canzawa ba daga faɗar haka ya fice cikin takon kasaita su duka biyun kallo suka bi shi da shi bilkisu ta matso gungin biya aimana fitar yarima kuwa ɓangaren sarki ya nufa gaishe da shi fadawa suka fara yi sun yi mamakin ganin fuskar shi babu walwala kamar yadda suka saba a nan ya sanar yana son ganin mai martaba aka sanar da sallama sallama kuwa da sallama kuwa ya isar da sakon agun sarki sarki jin an ce yarima ne hakan ya bada umarnin ya shigo yana zaune a saman kujera yarima ya sunkuya yi gaisuwa tare da faɗin Allah ya taimake ka na zo akan maganar auren ne ina son komawa gida cikin 'yan kwanaki lokuta na ba su da tsayi a yanzu gashi mai martaba ya fara damuwa akan rashin komawa ta tsawon mintuna goma sarki bai yi magana ba yana nazari akan maganar yarima cikin rashin tsammani sarki ya ce zan ɗaura aurenka gobe zan sa a sanar da mutanen toro yarima bai ji komai ba dan yadda ya fara jin izzar shi hakan bai sa ya nuna damuwa ko razana ba ranka shi dade ina godiya sannan ina neman wata alfarma akan kar a sanar ma mutanen toro zai fi na je da matata dan bar musu abin mamaki kuma hakan zai kawar da tunaninsu na san sai an kara wani lokaci domin su ma su halarci taron ina mai neman alfarma Yarima ya yi saurin yanke hukunci ne don sanin idan har wasu daga gidansu suka san zai yi auren ba lallai ne hakan ya faru ba. Don sarkin Toro ya damu a kan rashin auren Yarima. Gaya musu, ganan wasu daga kannan shi shi kowanne da auren shi hakan ya sa hankalin mahaifiyar shi baya kwance ita ma gurinta ita ma burinta ya yi auren saboda shi ne mai jiran gado. Haka suka tashi a wannan zama lokacin da ya koma sashin shi a nan ya ba wa fadawan shi umarnin haɗa nasu kayan don sun kusa wucewa kamar wasa al'ummar darul biliyam suka tsinkayi maganar ɗaurin auren aimana da yarima amin a ranar kuka baya misaltuwa a gun aimana durkushe take gaban mahaifiyarta baki take bata akan auren wannan shine asalin darajar ki aimana ki biyayya ki auren ki ni ina mai alfahari zaki koma cikin babbar masarautar nahiyar mu masarautar da babu irinta a duk kusa da mu abin jin daɗin ma wata rana ke ce matar mai martaba ga masarautar toro masarautar da take da takobi ke kanki kin san yadda sarautar take kusa da mu suke son mallakar wannan mulki ya koma gunsu ai mana ta sauke ajiyar zuciya ita kanta a zuciyarta ba wai ba ta so bane dan tana so ta ga ta kara samun daraja amma kuma tana kishi tare da son mallakar ta takobi tana ganin babu wani mukami da ya wuce ta dawo ita ma ta ga masarautar mahaifinta ta zama ita ce babbar masarauta kamar toro a take ta tuno maganganun hajiya da mama da kuma sauran yayyinta akan ta yi auren amma ta je da sharaɗin dawo da takobin da rashin shi ya yi sanadiyar kankancin masarautar su. kada kai mana ta yi ta kamo hannun ummanta umma tabbas ke uwa ce ta gare har kullum zan yi alfahari da ke amma ni zan zama matar sarki da take da izza da mulki zan je toro kamar yadda mai martaba ya umarta amma wata rana dole zan dawo da martabar mu a wani katon mazaunin su mama ne ne hajiya yarima shurem da yarima faruk kowanne ran shi a bace yake jin kalaman da aka ce Yarima ya yi wa Gimbiya. A wannan lokacin ya zama dole su nuna isa akan umma da kaka da suke goyon bayan auren. Kowa ya gama bayanin shi da kuma nuni akan darajar takobin da suke rigima a kanta. Idan har shi Yarima Amin zai nuna kishi akan masarautar su. Umma ta ya za goya baya ai mana ta aure shi tsakani ga Allah. Ya zama dole me kishi mu dawo da mulkin mu. cewar ne ne da kallon Umma. Umma ta girgiza kai canza ra'ayin mai martaba ba karamin abu bane a gare mu amma zancen yarima ya firgita ni ban yi tunanin zai nuna iko akan aimana ba Ta bai baki hajiya ta yi dama ke ce kika ɗauka zai zama kariya a gare ta amma ni na san za ta zama kamar baiwar da ba za ta taɓa samun yanci ba a masarautar toro mama ta ce ni dai kishi na akan yaran gidan nan ne idan har takobi ta dawo hannunmu to fa babu wanda ya isa ya ja da darul biliyam Yarima shirin ya san shine namiji mai jiran karagar, hakan yasa ya tabbatar kamar shi ake shirin yi wa yaki. Dole Aimana ta je gidan kuma ta dawo mana da mu Umma ta kalli Aimana, na baki umarnin dawo da umarnin dawo da masarautar ku kamar zinarin da aka da aka tsoma wanda darajar shi zai linka darajar kowanne ta hanyar dawo da takobi a gidan nan. Bilkisu ta zaro ido jin Umma ta amince da zancen su. Haba Umma, yanzu kin amince Aimana ta je Toro ba don auren kirki ba sai don wata manufar ku wani wawan mari umma ta kai mata daga lokacin da ba mu da wata daraja ba za ki taɓa kiran kanki 'yar sarkin da ta fito daga babbar masarauta ba kaka ta kalle ta yanzu maran da kika yi saboda rashin saboda ra'ayinki ya canza ni ce ya kamata na ji haushi ni da na rasa ɗana da ɗana da na fi da da na fi ji da shi lokacin da takobi ta bar gidan nan shine sanadiyar rasuwar mahaifin sarkin yanzu saboda bakin ciki amma haka duk da bakin cikin rasa yaranki hakan bai sa kika ji kina son ganin dawowar masarautar nan ba kaka ta miƙe tana jan hannun bilkisu ki saka musu ido su yi nisan da ba sa jin kira a kofa suka yi kicibus da kawunsu aimana wato kanin mai martaba wanda shine yake bin shi sai dai uba suka haɗa, amma kowa da mahaifiyar shi shi ma kawu harun ya so mulkin masarautar biliyan wanda bayan baiwa baban aimana sai da suka yi gaba da shi dan shi ya so iya zama sarki kuma ko yanzu yana da ƙudurin zama sarki hakan yasa yake goyon bayan Aimana ta dawo da takobi don yayi mulki don yayi mulkin babbar masarauta ciki ya shiga yana kallon su Aimana ki tashi ki koma ciki ki fara shiri kuma ki saka a ranki lokacin ɗaukar masarautar ku ya zo kuma ke zaki daga darajar gidan nan cewar kawo Harun Aimana ta miƙe da kasaitacciyar tafiyar ta da takunta zuwa gaban iyayen nata na gode da goyon bayan ku insha Allah ni ce sanadin farin cikin gidan nan maganar aimana ta faranta ran kowa haka ta miƙe tana barin wajen duk wanda ya haɗu da ita a gidan sai ya yi mamakin ganin yadda kunci ya yayi daga zuciyarta sashin mahaifinta ta nufa babu wata sanarwa za ta gana da shi haka aka bata umarnin shiga cikin mamaki ya kalle ta ganin yau babu kunci a tare da ita ya ta zo zauna ana ita kanta ta san ta rasa kulawar mahaifinta na wani lokaci baba ina mai martaba baba ina mai tuba a gare ka akan gardama ga umarninka a lokacin farko yanzu na amince zan aure Yarima kamar yadda kuka umarta ya san wani lokaci tana da sanyin hali kalar ta mahaifiyarta sai dai kuma ya san babu ba su iya juya ma abu baya ba su iya juya ma abu baya ba haka kuma ba su da wahalar canza ra'ayi har kasa mana tana tafiya tana da kafiya da, da, da jajircewa shikenan mana, ki je ku yi shiri an jima karfe hudu an jima karfe hudu ne daurin auren kuma ya sanar da ni gobe ne za ku tafi ina so a bada umarnin shirya mutanen da za su raka ki a turo min jakadiya sunkuyawa ta yi tana faɗin sakonka ya isa kamar yadda ka ce fitar gimbiya mana, ta yi sashinta ku yanku ta samu a sashin aiki kawai suke mata ta tsaya tana kallon farida a yi gaggawar samar min kayan da zan saka nan da mintuna sha biyar cikin bin umarninta ta bar wajen ta shiga ɗakinta tana shirin shiga wanka ta ji shigowar kaka da wani koko ɗauke da magani a ciki karbi ki sha wannan zai miki amfani wata rana ai mana ta amsa ta aji a gefe zaki sha ko ajiwa zaki zan sha ta bata ansa tana shigewa ciki kaka ta bar ɗakin tana jin haushin yaran zamani lokacin da ta fito ta samu Bilkisu a zaune da kayan akan gadonta ai mana ta ajiye abin da ta tsane gashin kanta ta kalli Farida da ta shigo da jakunkunan hannunta ki fitar da kowanne to ranki shi dade ga yanan na kawo miki fa za su yi kyau a wannan muhimmiyar ranar taki gimbiya cewar bilkisu daga kayan aimana ta yi na gode yar uwata amma zan bar su sai za mu tafi zan saka bilkisu ta miƙa bilkisu ta miƙe na bar ki lafiya ki jira ki taimakawa wa farida wajen gyara ni ina ga kamar aikin zai mata yawa komawa ta yi ta zauna tana haɗa kaya aimana ta shiga shafa tsadaddun mayuka da turarurrukan nan da take amfani da su kayan suka fara miƙa mata bilkisu ta je gun madubinta tana ɗaukar kayan kwalliyarta zan ɗan gyara miki fuskar ki kaɗan Bana na buƙatar kwalliya da za ta sa a gane akwai koda kwalli a tare da ni ba da yawa zan yi ba shiru ta yi bilkisu ta yi mata kwalliya mai haske kaɗan za ka gane ta yi kwalliya wani tsadaddan farin leshi ta saka bilkisu tana ɗaura mata ɗan kwali da kuwa takalma take saka mata tare da wasu sarkokin kafa na asalin zinari yan hannu da agogon hannunta masu haske da kyalli bilkisu za ta miƙo mata alkyabba aimana ta ce ba ni maganin can na sha kar kaka ta kuma harzuka aimana tana zaune jiran masu fita da ita jakadiya da Sajiya sai mama su ne suka zo fita da ita yarima aman kuwa lokacin yana babbar fadar mai martaba wanda a can ne ake ɗaura auren duk wanda ya halarci ɗaurin auren ya fahimci kyau da takama kalar ta yarima kowa ya yi sha'awar shi a ranar babu ɓata lokaci aka haɗa mutane da kuma tawagar rakiyar aimana mutanen farko bayi ne da kuyangu da wasu dakarun akan dawakai lokacin yan uwa da wasu daga cikin iyayen Aimana suka fito da ita ana fitowa da ita aka hau goda da kirari gare ta anan jakadiya ta fito da saurinta da kofi a hannu madarar shanu ce a ciki anan ta hau watsa ma Aimana madarar a fuska ta mika kofin gefe kafin wata ta miko mata lalle aka shafa mata a hannunta Aimana ta sa hannu tana goge madarar aka aza mata alkyabba tare da feshe ta da turaruka kanwar mahaifiyarta ta fito da turmin atamfa turare da goro da ta miƙa wa jakadiya wannan shine al'adarsu idan za a kai 'yar sarki gidanta akan wani keken doki da aka kayata da wani jan kyalle yarima yana gefe akan kujera a ɗaya gefen ne aimana ta zauna sosai suka fito a asalin sarauta kasancewar yarima kan shi har da rawani a kashin karshe na tawagar kuwa mahaya ne masu yawa duk wanda ya ga tafiyar sai ya yi sha'awar hakan barde ne a gaba yana ba su kariya gudun faruwar wani abin fadawa ne masu tarin yawa a zagaye da keken dokin da yarima da aimana suke haka suka ɗauki hanyar masarautar toro ga makiɗa da masu busa suna yi masarautar toro daga farkon gini da tsarin bangon masarautar hatimin takobin masarautar ne sai dai an kayatar da bango da ja da tsanwan launi babbar masarauta ce da babu kamarta kofar masarautar guda ɗaya ne a hanya ɗaya ne saɓanin da da take kofofi guda uku harin da wasu masarautu suke kawo wa takobin mulkin hakan yasa aka mayar da kofar shiga ɗaya ya zama kowaye zai shiga to lallai ta nan ne zai shiga haka kuma a wajen fita suna isa aka hau murnar dawowar Yarima Aman domin kuwa mutanen gidan sun yi kewar shi sosai a bisa mamakin su da tunanin su sai dawowa kamar yadda zai dawo ne kamar yadda tafi kasancewar bai faɗa kowa auren shi ba ba su yi mamakin ganin tawagar da ta rako shi ba kasancewar suna da labarin sarkin biliyan zai karrama ma yarima amin dama sun shirya wa yarima hakan sun shirya wa yarima hawan doki da kilisa haka masu wasa da kura suna yi wasan gargajiya dai sosai wajen wasu rumfuna aka isa da su ana aka ɗauko ana aka sako da yarima ana murnar dawowan shi babban hadimin shi yasa a sanar akwai baki da kuma mata a gurin yarima a lokacin duk bakin sun zauna akan wasu kujeru sai lokacin yarema ya koma gun aimana da kuyangarta sai kanwar umma da suke tare kallon siyayya ɗan dan tsaya yana sauraron masu sanarwa yana sauraron wasu sanarwa kowa yayo kansu yana kallon daidai lokacin da sarki ya fito zuwa mazaunin shi aka ummi mahaifiyar yarima da sauran abokan zamanta sahajiya hajiya mai gado kannan yarima maza duk suna zaune kowanne rai a matukar kowanne rai a martake domin sun san dawowar Yarima wani kunci ne a tare da su domin a yanzu su ne suke tafiyar da ragamar gidan. Daga nesa da matan kuwa ‘ya'ya ne da jikoki na masarautar, kowa ya sha ado, mazansu da matansu. yangi bayi da bororin gidan sun cika wajen sai dai kowanne sanye da wasu kaya, rigaja sai tsanwan wando. Daga ɗayan gefen sarkin ‘yan uwan sarki ne masu rike da wasu mukamai irin su Galadima Waziri Baraya Garkuwa Magayaki da kuma wasu daga cikin hakiman garin abin kallo a masarautar toro yawanci duk mutanen gida ne suke rike da sarautar su, wani mukamin ma ba dole sai dan gado zai rike ba amma saboda karfin iko da kowa yake ji sannan kowa yana so a ce yana rike da mulk da mukamin hakan yasa duk sun gaje sarautun iya su kansu babu bare a cikin su sai da mai martaba ya dan girgiza jin yarima ya dawo da mata shi kan yarima ya san hakan sai dai bai damu ba dan ya san hakan shine babban burin shi ya ga yayi aure Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan daga ta sai mun haɗe da ko a kashe na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jan kai littafin masarauta kashi na hudu ta